Matasa 'yan jam'iyyar APC a jihar Filato sun gudanar da taro kan jan hankalin junansu kan gujewa tashin hankali lokacin zaɓe. Matasan waɗanda akasarinsu 'yan jam'iyyar APC ne suka ce sun gaji da yadda 'yan siyasa ke amfani da addini da ƙabilanci wajen haddasa rikici a tsakanin al'umma. Na fara da jin ta bakin na matasan don jin makasudin shirya taron. sunana Jeremiah Marai daga Janta Fata Ward, Assistant Organizing Secretary na Ward. Muna neman canji, kuma canji wanda ya kamata mu samu zaman lafiya. In kun duba kasan Maiduguri da shauransu ba zaman lafiya. Even mu a nan Plateau State, kwanakin bayan mun samu rashin zaman lafiya. Amma musamman mu matasa, mun so mu gane junanmu, mun gane da cewa wayansu ne suke so su yi amfani da wani abu domin su cima burinsu. ba wanda ya kamata mu goya masa baya a yanzu banda janaral buhari sunana adamu jeji ina wa a duniya cewa banan allah ubangiji ya soya da zaman lafiya fara dawa a plato in allah ubangiji ya soya da zaɓe da za a yi mu za mu nasara apc tana da canza da za ta kafa gwamnati a plato insha allah domin in har allah ya ba mu sa muka kafa gwamnati a plato muna da schemes da muka shirya wa matasa wanda in har aka matasa ya samu abun da zai yi to zai yi wahala kaga har ya yana neman tashin hankali ko yana neman fada ko ana kashe juna ana neman juwa juna ci ana kona dukiyar juna insha Allah akwai skim waɗanda mu muka shirya a APC a Plateau musamman na matasa da mata wasu shugabannin matasa kenan ke bayani akan taron gangamin faɗakar da matasa kan zaɓe mai zuwa Malata taron sun hada da matasan musulmi da Krista daga unguwanni daban-daban waɗanda a da a iya cewa ba sa ko ga maciji da juna. Sunana injiniya Steven Izan Yang daga Kabon. Gaskiya kwanakin baya kan mun samu kanmu wasu yanayi wadda kasan ma gaba ɗaya ta so ta juya ana nuna wasu bambance-bambance na addinai da sauransu wayannan taro da ake yi ma musamman na wannan siyasa ya kawo haɗin kan jama'a ma musamman ma matasa kuma gaskiya yanzu nan mu mun tashi matasa mun haɗa kanmu a lokaci ɗaya domin mu muna son shugaba na gari wanda zai ba mu abubuwan yi ba ma son ba ma buƙatar mu yi shaye-shaye da sauransu sunana Usman Big Seven a matsayina na shugaban matasa na wannan anguwa Zinariya bil haƙiƙa gaskiya na yi farin ciki domin na ga fuskokin da na daɗe ban gani ba ya kasance akwai musulmai akwai kiristoci. duk sun zo an rungumi juna kuma shawaran da nake son in ba su shine lura da wannan ƙasa muna cikin wani hali halin da muke ciki a wannan ƙasa har ga Allah muna neman haɗin kai dan Allah dan annabi mu kwantar da hankalin mu mu haɗa kai kamar yadda aka ce APC tsintsiya madaurin ki daya to haka nake so mu zauna da al'umma musulmai da kristoci idan muka zauna lafiya Baƙi daga wasu jihohi zuwa wata kasashe za su zo su sa arzikin su a cikin wannan kasa sunana Bulus Joseph Ajan daga Angoro ba. da dai an yaudare mu za zuwa mana maganan addini a ce wannan krista wancan muslim me me me ka zabi krista ka zabi muslim amma yanzu mun san gaskiya to ni inda ma ake wannan bukin da an kace zo baran zo ba amma yanzu siyasa ta dawo mun zama daya yanzu na haka ba bambance ba kome in Allah yadda janar buhari shine lidan suna na nastu zubairu abubakar shugaban rundunar adalci ta jihar plateau state da tintini ana ta buga ma matasa kwakwalwa sun kasa fahimtar ina aka sa gaba sai a zuwa ce a'a waye zai zo ya kawo mana kabilanci da addini su da suke zuwa su haddasa ma matasa mummunan aƙida a bata kasa. to yanzu matasa sun gane su zo mu haɗu mu sama ma Najeriya mafita a halin da ta samu kanta. Wasu matasa 'ya'yan jam'iyyar APC kenan a jihar Filato. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.